Hausa na murya Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe ta sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis goma sha tara ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu gungun mutane a jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya suka fusata da kisan wani limamin cocin katolika inda suka kona ofishin 'yan sanda da wasu gine-gine da motoci sannan a jamhuriyar nijar kungiyar alkalan shari'a ta gargaɗi shugaba muhammad bazoum da ya nisanci kansa da abin da ta kira kasalanda a sha'anin shari'a sai kuma shirin da kasa ba kasawa ba wanda sulaiman barma ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimmin kanan labaran jaridu daga kasar ghana Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba ka katafaren kamfanin Microsoft ya zama na baya-bayan nan a fannin fasaha da ya ba da sanarwar rage ayyukan yi lokacin da ya bayar da rahoton cewa zai kuri ma'aikata dubu goma ko kuma kusan kashi biyar cikin ɗari na ma'aikatansa. Rage ayyukan Microsoft na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin Amazon da ke kan gaba wajen hada-hadar kasuwanci ta intanet ya fara sabon zage na koran ma'aikata dubu sha takwas ƙari kan zagaye na rage wasu ayyuka a Twitter da Salesforce da wasu ƙananan kamfanonin fasaha a cikin 'yan makonnin nan. Lamarin asarar ayyukan yi a fannin fasaha an yi sosai a cikin Silicon Valley da kuma wasu kamfanonin fasaha a yammacin Amurka. amma ya isa ko'ina a duniya. Shafin mai suna layoff.fyi wanda ke bin diddigin rage ayyuka a cikin masana'antar fasaha ya gano sama da kamfanoni ɗari da ke ba da sanarwar sallamar tun daga ranar ɗaya ga watan Janairu a faɗin arewaci da kudancin Amurka, Turai, Asiya da Australia. Gaba ɗaya, shafin ya lissafa sama da kamfanoni dubu da ɗari biyu da suka kori ma'aikata tun daga farkon shekarar 2022. Hukumomi a kasar Pakistan sun faɗa jiya laraba cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai daga ɓangaren kan iyakar ƙasar Iran da ke tsakanin ƙasashen biyu ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu. Sanarwar da rundunar soji ta fitar ta ce, an kai harin ne a gundumar Panjgur da ke kudu maso yammacin lardin Balchistan. Sanarwar ta ce, 'yan ta'addan sun yi amfani da ƙasar Iran wajen kai harin kan ayar motocin jami'an tsaro da ke sintiri a kan iyakar kasar Sanarwar ta kara da cewa an bugaci ɓangaren Iran da su farauto 'yan ta'addan da ke su na kan iyaka fiye da kilomita 900. Nan take babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. Ofishin jakadancin Iran da ke Islamabad ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa Iran ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da aka kai kan sojojin Pakistan. ta'addancin abu ne da yake damin iran da pakistan ofishin jakadancin ya ce lamarin yana barazana ga dukkan kasashen biyu wani jirgin helikwafta da ya hatsari jiya laraba a wajen babban birnin ƙasar ukraine ya kashe akalla mutane sha hudu ciki har da ministan harkokin cikin gida denis mondasteski da wasu manyan jami'an ma'aikatar a jirgin da wani yaro a ƙasa jami'ai sun ce hatsarin ya faru ne a kusa da wata makarantar renon yara a brabari wata unguwa da ke gabas da cape kawo yanzu dai ba a bayyana dalilan da ya sa jirgin helikwaftan ya faɗo a liman hazo da safiyar jiya ba ko haɗari ne ko kuma yana da alaƙa da yaƙi ko da yake a baya-bayan nan ba a samu rahoton faɗa a yankin babban birnin ƙasar ba shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a telegram cewa ya umarci hukumomi su binciki dalilan da suka haddasa hatsarin. Zelensky wanda ke magana ta hanyar faifan bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya a Davos na kasar Switzerland ya ce hatsarin yana da alaka sosai da yaƙi da Rasha inda ya ƙara da cewa yaƙin yana da fuskoki da yawa ba wai a fagen yaƙi kaɗai ba. Zelensky ya kira hatsarin da mummunan bala'i ya ce ana ci gaba da tantance adadin waɗanda suka mutu. ‘Yan sanda a jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya sun ce wasu mutane da suka fusata saboda kisan wani limamin cocin katolika sun kona wani ofishin 'yan sanda da wasu gine-gine da motoci ta da jifar jami'an sanda da duwatsu a ranar talata lamarin da ya yi sanadiyar jikatar wasu da dama. Ga fasar rahoton Timothy Obiezu da Maryam Dauda ta karanta. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Neja a Najeriya, Wasiyu Abiodun, ya bayyana cewa hukumomi na daukar matakan da suka dace a kan batun. Kuma sun riga sun tura jami'an tsaro zuwa ƙaramar hukumar koro inda lamarin ya faru. ya kuma ce waɗanda suka yi zanga-zangar da suka hada da matasa da mata sun yi tattaki daga gidan limamin da aka kashe zuwa ofishin 'yan sandan yankin suka banka mashi wuta a hirarsa ta wayar tarho da muryar amurka a biyodin ya ce ya ce mun tura jami'an tsaro Jama'an na can yanzu haka kuma an fara gudanar da bincike za kuma a sanar da jama'a duk wani sabon bayani da ya samu Takamaimai dai ba a san adadin mutanen da suka jakkata a zanga-zangar ta shekaran jiya talata ba, amma waɗanda suka shaida lamarin sun faɗawa kafafen yada labaran ƙasar cewa jami'an 'yan sanda sun wargaza masu zanga-zangar da ƙarfin tuwo. Masu zanga-zangar sun zargi 'yan sanda da ƙin mai da martanin gaggawa a lokacin da 'yan bindiga suka kai wa limamin mai suna Father Isaac a hari. a ranar lahadin da ta gabata ne dai wasu 'yan bandaga suka kona a ci a cikin gidansa da ke faya koro bayan da suka kasa kutsawa cikin gidan maharan sun kuma harbi wani limamin cocin a lokacin da yake kokarin gudun tsira da ransa amma ya rayu har yanzu dai ba a san dalilin kisan a ci ba amma lamarin ya janyo suka sosai daga kungiyoyin addinai da suka hada da kungiyar kiristoci ta najeriya wato kan A wannan makon kungiyar Khan ta buƙaci hukumomi su kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa a kan majami'u. A wani lamari na daban a ranar Lahadin da ta gabata, wasu 'yan bindiga sun kai hari a wata coci a jihar Katsina inda suka sace mutane tara ciki har da yara biyu. A watan Mayun bara, wasu mutane ɗauke da manyan makamai sun kai hari a wata cocin katolika da ke garin Owo a jihar Ondo, inda suka kashe masu ibada arba'in. Rashin tsaro wata babban matsala ce da ke addabar kasar wadda tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Yayin da nan da 'yan makonni masu zuwa za a yi babban zaɓe a ƙasar a ranar 25 ga watan Fabrairu. A da Maryam Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka daga na birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Sakatariyar bankin Malin Amurka Janet Yellen da mataimakin Firimiyan China Liu He sun yi alkawarin yin aiki tare don warware batutuwan da suka shafi kudaden sauyin yanayi da kuma buɗe hanyar tattaunawa tsakanin manyan ƙasashen duniyar biyu masu karfin tattalin arziki. Da take magana da manema labarai a farkon tattaunawar tasu, Yalin ta ce duk da akwai bangarori da suke da saɓani, kasashen biyu na da alhakin tafiyar da bambance-bambancen su da kuma hana gasa daga zama wani abu na kusa da rikici. Liu ya ce, China a shirye take ta yi aiki tare da Amurka don ci gaba da tattaunawa da musaya da neman matsaya guda. Ganawar ido da ido da Yelin da Liu ita ce haɗuwa da wasu manyan jami'ai suka yi tsakanin ƙasashen biyu tun lokacin da shugaban amurka joe biden ya gana da shugaban china xi jinping a bali na kasar indonesia a watan nuwambar bara daga ƙarshe wata babbar jami'ar diflomasiya ta majalisar ɗinkin duniya ta tattauna da ministan harkokin wajen taliban mai mulki a kasar afghanistan domin isar da damuwar kasashen duniya kan hana mata aiki karatu da rayuwar yau da kullum da ta shafi hudda da jama'a mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Amina Muhammad mace mafi girman mukami a majalisar ta isa birnin Kabul babban birnin kasar cikin dare a ƙarƙashin jagorancin wata babbar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ziyarar tata na zuwa ne kusan wata guda bayan da 'yan taliban masu keshin Islama suka tsaurara matakan murkushe matan Afghanistan inda suka umarci galibin mata ma'aikatan ƙungiyoyi masu zaman kansu da su dakata da zuwa aiki har sai ba ta gani da kuma hana 'yan mata zuwa jami'o'i. Hannun na baya-bayan nan ya janyo fushi a duniya tare da yin kira da a gaggauta janye wannan hannun. Amina Muhammad ta shaidawa ministan harkokin wajen kasar Amir Khan Muttaki a taron jiya Laraba cewa ta kai ziyarar ne da nufin shaida halin da ake ciki da kuma isar da saƙon gamayyar ƙasashen duniya da kuma isar da saƙon gamayyar ƙasashen duniya game da damar mata na samun ilimi da aiki a cewar jami'an taliban labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jamhuriyar Nijar kungiyar alkalan shari'a ta gargaɗi shugaba Muhammad Bazum da ya nisace kansa da abin da ta kira kasalanda a sha'anin shari'a. Ga Sulaiman Barma dauke da rahoton. furicin da shugaban kasar Nijar ya yi a ƙarshen makon jiya da nufin jaddada aniyarsa ta yaki da cin hanci inda ya sanar cewa ya baiwa alkali mai shigar da kara umarnin kula da takardun binciken da hukumar halsiya ta damƙa masa bai yi wa ƙungiyar alkalai ta saman daɗi ba. saboda cewar ta alama ce ta shishigi a sha'anin shari'a mai shari'a dubu yahaya shine sakataren kungiyar alkalai ta ƙasa. babu dokar da cikin nijar wadda ta ce shugaban kasa za ya mafurukirar magana balle ma ya ce mai iya eh, haka wannan landan ne cikin aiki na shari'a ya kamata ya yi hattara don saboda Nijar in ana son ta ta daidai to kowane fanni fanni na aikin ƙasa ya kamata kowa ya tsaya cikin nashi aiki shi shugaban ƙasa akwai nashi aiki shari'a akwai nashi nata aiki. A wancan jawabi na ƙarshen makon jiya shugaban ƙasa ya buƙaci alƙalai su guji ɗaurewa ƙarya gindi ko da kuwa abin ya shafi ɗaya daga cikin takwarorinsu alƙalan shari'a. Domin a cewarsa fannin shari'a na da mahimmanci sosai a yaƙi da cin hanci da farautar mahandama. kungiyar Saman na cewa kiran na shugaba Muhammad Bazum faduwa ce da ta zo daidai da zama. Ba mu taɓa kare wani kuma ba za mu kare wani ba ko juju ne ko wani ɗan ƙasa daga gaba ɗaya wanda yake ya saba ma doka wannan ba aikin aikinmu ne ba. 'Yan ƙasa su gane mu ta mu ƙungiya in mutum ya lehi ko wane ne ko ni ne ni lehi shari'a haka ne ƙasa take tahiya ko wane ne ya yayi lahi yanzu akwai hanya wadda ya kamata a kai shi gaban kotu in baka da lahi kotu ta wanke a sanarwar da ta fitar ƙungiyar ta alkalai ta kira mahukunta su ɗauki matakan aiwatar da gyaran fuskar wasu dokokin da ta ce suna hana ruwa gudu a yankurin hukunta masu laifuka yin haka ita kaɗai ce hanyar da za ta sa a gano gaskiyar lamari a zarge-zargen da ke kunshe a wasu tarin rahotannin bincike mai shari'a musa muhammadu na magana da yawon ƙungiyar saman ya kamata a gaggauta duk wani kariya da aka azama 'yan majalisa ko mambobi na gwamnati a janye su saboda a bar ta aikinta idan ana tuhumar su da lahi su gabata gaban koti kamar kowane ɗan ƙasa akwai rahoton ne waɗanda koti mai kula da kashe-kashe kudin gwamnati wadda ake cima kurde kwanta ta fitar da rahoton ne a kai ma kotuna wannan rahoton ne ta fitar akwai halsiya babbar hukuma mai kula da yaƙi da cin hanci da rashawa ita ma ta fitar a yi kokari a gaggota ba cikin bata lokaci ba a kai ma kotun da ya kamata wannan rahoton ne muhawarar da ta barke a Nijar daga makon jiya kawo yau dangane da munanan laifukan da ake zargin wasu alkalai da aikatawa wani abu ne da kungiyar alkalai ta ce bata ji daɗin sa ba ganin yadda wasu ke neman fakewa da wannan batu don shafawa alkalai kashin kaji da ko da cewa har yanzu binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta kaddamar akan wannan lamari bai kammala ba Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Salaman mu Barma. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasha mata VOA Africa akan mita 200.5 bayar ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka sunana Sule muni Barma. kamar yadda nakasassu a kasashe irin su Najeriya da Nishar ke korafi kan rashin samun kasuwar kayayyakin sana'o'in hannu haka su ma masu bukata ta musamman a kasar Ghana ke fama da irin wannan matsala duk da cewa ɗaukar irin waɗannan abubuwa da mahimmanci hanya ce ta yaƙi da ɗabi'ar bara halin ƙila wakalar da asusun tallafin nakasassu ke ciki a wannan ƙasa ta yammacin afirka abu ne da ke shafar sha'anin ilimin 'ya'yan masu bukata ta musamman kamar yadda ɗaukan nauyin sha'anin lafiyar iyali ke zame masu babban jidali sakamakon rashin wadata. Abin da shirin na yau ke tafa da shi kenan wanda kuma shi ne kashi na ƙarshe na hirar da wakilin muryar Amurka a Kumasi. Hamza Adam ya yi da Steven Jan shugaban kungiyar nakasassun yankin Ashanti. Da wannan abu ya tanye mutanen mu da yi waso, saboda me ba su samu aiki amma wannan ya bari wadansu sun samu inda suke zauna in Allah ya da wata ya mutu su sun samu kadan to ana biyan su amma gaba daya aka zo a gaya mutu ba wai an ce musu kamar o oh, ku yi wata uku bayan wata uku kun zauna gida yau gida waye na ana gaya musu kamar kowa ya je gida ya kare amma an ce musu kamar wurin wuri ku zo ku zauna gida amma an ta baku kudi kam a samu ku eh, aiki an ba su wata guda wata biyu ya kare shekara shiga ba wanda ya samu ko dala maganan da yana damun mutanen mu sosai ya damun mutane sosai saboda wani aikin da duk sai suna da challenges amma sai suna samun dama abin da za su yi su tanye eh, economy nan sai suna kokari sosai amma da aka fara za su a bata hanyar an fara ana musu kariya ana musu kaza dukan nan kuma ya fito inda kasan tolbutun nan sun yi su iri biyu ne guda highway control sai guda another sector an an ba private company amma na private company na kaji yau gobe complain jibi complain don sai asset set muku target kaman wikin ga ya kamata ka samu kaza ka kawo in baka ya ka samu wannan abu ba the next time an ci cikin biyanka amma na government nan an automate isa wannan suna zo suna aikin su sosai suna sama suna yasu over suna exceed man targetin su ba ta exceed target ban ba ba su komi da aka zo wannan ma ya za ce kai da ka daina Allah ya da wata mutu an baka naka wanda kai ma kaya ka je ka bai kuji dakin ka yaron ka bai lafiya ka ke hospital yaron ka za ta tashi ka samu wani ka bashi amma yanzu ya zama magana ne sosai wani kira kuke ga gwamnati mun yi magana har mun gaji mun kai letters mun yi press conferences mun yi magana ga duka mun yi har mun meet minister ya promise ya samu aiki basu ya musu kaza yau gobe jibi abinda dai muna roƙon gwamnati ne wa mutane kasan gana ne to da ya cire nan bai ba da eh, gwamnati amfani sana'an da aka samar ma eh, masu fama da eh, nakasa kenan ku na karban haraji na hanyoyi na tituna ko ba haka ba shi ne da batun tobutun da kake magana kai yana fahimta kace inda aka bullo da wannan shiri ya taimaka muku kwarai da gaske amma da aka soke a baya bayan nan ya janyo muku cikas haka nan ne ya zo ya increase unemployment rate cikin personal stability. Wato ya kara matsala na rashin sana'ar yi ga masu fama da nakasa a nan kasar Ghana. Haka na. Me kuke bukatar da gwamnati ya yi a kai? Ya koma da turbutin. Ko bai koma turbutin akwai ayyuka cikin disassemblies. Ana kai ban turbut market tools. Wannan suna shiga ciki. An a samu instead of ana ba contractors or private uh, persons yin na. An yi a group kuma akwai wani abu guda kuma zan so in roko gwamnati shine ne akwai mutanenmu da yawa suna dunke waɗansu suna gyaran takalmi yanzu gwamnati na dunka eh, riga ina ba su yara akwai secondary schools da suna sa riga e, jss da mun so da wannan uniforms da ake ba su nan da a e yi kokari a e ba mu wasu concessions ita mu da seed money. In na fahimta eh, shirin daukan dawainiya na karatun ɗalibai da gwamnati ta inganta wato free SHS a nan ƙasan Ghana. Eh, tufafin ɗalibai da ake ɗinkawa eh, ana ba wasu ne su kuma suke ana ba su a matsayin kwangila. A don haka kuma kara ku daga cikin jerin waɗanda ake baiwa wannan kwangila sabida kuma kuna da waɗanda suke iya ɗinki da dai sauransu ko ba haka ba. Hakan ne. Yesu su ma su gane kamar aikin su koya nan. amfani da suke samun kenan. Masha Allah ran kai dade muna godiya kwarai da ka samu dama muka tattauna da kai. Ina gode kwarai haji. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin shugaban kungiyar nakasassun ashanti region stephen jan da wakilin muryar amurka a kumasi hamza adam ni sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. na Allah Sula Barma. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridu daga ƙasan Ghana. jaridar da mil dama soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine an bukaci masu kananan kamfanoni na jihar su sanya wa ofishin gwamnati kujeru. Jaridar ta ce yan gane sun yi mamaki a lokacin da ranar litinin labari ya iso gare su cewar an bukaci masu kananan kamfanoni da su sanyawa wani ofishi na hurɗa da jihar sama masu gabas kujeru irin kujerun da aka bukata kuwa shine kujeru irin na fatu wadda zai zamanto gudunmuwarsu ga gwamnati bayan an ba su biya dangane da yadda sun ka yadda aka yi masanyan kamfanonin su zuwa ga kamfanin cani, sai ko kuma da 'yan kasar sin kamfanin da a da ake cewa shanksi company limited sai kuma jaridar daily graphic wacce ta ruwaito wannan labarin matukin okada da wani jami'in shige da fice an harbe su a bakin iyakan aplau dalilin take gardama ta haɗe tsakanin ma'aikatan shige da fice na ghana wani jami'i na wannan ma'aikata da kuma wani matukin wato okada wadda ya tsallake kimanin iyakoki guda tara dangane da tashin tashina dangane da matsayin kasan wadda shi mai okadar din ya ɗauko abinda ya zama mummunan faɗa wadda ya kai ga wani ɗan sanda da ke wurin da ke ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan fitinan ya harba bindiga inda albarushin bindigan din ya sami kafan jami'in shige da fice ɗaya da mai okadar. jaridar da chronicle wannan labarin ta ruwaito an kai diamond apia kotu dangane da zargin da ake mata na wani aikin zamba jaridar ta ce an caji wata 'yar kasuwa mai shekaru 36 da haihuwa diamond apia a wata karamar kotu a nan akara saboda an zargi ta da zambaci wani fili ta dai amince da laifinta kuma an ba ta beli na kuɗi cd dubu ɗari uku tare da tabbaci guda biyu a cikinsu ma'aikata biyu jami'i mai tuhuma deputy superintendent of police evans ya shaida wa kotun hana evelyn asamuwa ke jagora je cewar mai karar aisha modi ita ma 'yar kasuwa ce a jingano a shekara ta ishirin ta bukaci wannan mata ta sayar mata da wannan fili wacce ƙarshe ya zamanto ya zama na zamba independent reader independent ta rawaitu cewa a zancen jami'an ƙasa da ake cewa cathedral a zancen sha'anin kuɗi an yi waje da ni ba a shawara da ni alhali ni ne amintacci na wannan aiki daga howard mills ne ke wannan zargi kuma jaridar independent ta ruwaito rashin fahimta da ke tattare da aikin mu jami'an na cathedral na ƙasa babu alamar zai ƙare dalili shine ƙarin zargi da ake akan waɗanda ke rike da aikin wadda a baya bayan nan ya ƙaru a ƙarar hirarrakin da ake na lamarin shine shugaban lighthouse group of churches bishop doug howard mills ya ce ko da yake shine amintacce kuma yana zuwa dukkan tararraka da suke yi na wannan majami'a ba a zancen kuɗi da shi kuma ba a shawartawa da shi. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau, Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. a gaida ridwanalla Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a fa a takaice. ya Laraba fara kamfanin Microsoft ya zama na baya-bayan nan a fannin fasaha da ya ba da sanarwar rage ayyukan yi lokacin da ya bayar da rahoton cewa zai kuri ma'aikata dubu goma ko kuma kusan kashi biyar cikin ɗari na ma'aikatansa. Rage ayyukan Microsoft na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin Amazon da ke kan gaba wajen hada-hadar kasuwanci ta intanet ya fara sabon zagaye na koran ma'aikata dubu sha takwas kari kan zagaye na rage wasu ayyuka a twitter da salesforce da wasu kananan kamfanonin fasaha a cikin 'yan makonnin nan hukumomi a kasar pakistan sun faɗa jiya laraba cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai daga bangaren kan iyakar ƙasar iran da ke tsakanin ƙasashen biyu yayi sanadin mutuwar sojoji hudu sanarwar da rundunar soji ta fitar ta ce an kai harin ne a gundumar panjgur da ke kudu maso yammacin lardin balchistan sanarwar ta ce 'yan ta'addan sun yi amfani da ƙasar iran wajen kai harin kan ayar motocin jami'an tsaro da ke sintiri a kan iyakar ƙasar wani jirgin helikwafta da ya yi hatsari jiya laraba a wajen babban birnin ƙasar ukraine ya kashe akalla mutane sha hudu ciki har da ministan harkokin cikin gida denis mondasteski da wasu manyan jami'an ma'aikatar a jirgin da wani yaro a ƙasa. Jami'ai sun ce hatsarin ya faru ne a kusa da wata makarantar renon yara a Brabari, wata unguwa da ke gabas da Cape. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen da mataimakin Premier China Liu He sun yi alkawarin yin aiki tare don warware batutuwan da suka shafi kudaden sauyin yanayi da kuma buɗe hanyar tattaunawa tsakanin manyan ƙasashen duniyar biyu. masu karfin tattalin arziki da take magana da manema labarai a farkon tattaunawar tasu helen ta ce duk da akwai bangarori da suke da sabani kasashen biyu na da alhakin tafiyar da bambance-bambancen su da kuma hana gasa daga zama wani abu na kusa da rikici. Thomas sauraro annan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu. za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Ya zama da Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa. Sai Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya. Sai Allah ya ƙara haɗa mu. Ma